Salamu alaikum jama'a, kamar yadda ku sani wannan shine shugaban mu na Najeriya a karo na biyu, wato Janar Muhammadu Buhari. Janar Muhammadu Buhari kana da babban matsala. A yau ina kalubalanka akan cewa ka fito masu garkuwa da mutane sun yi yawa a Najeriya ko duk ba yayanka suke kamawa ba. Ana ta kashe ƴaƴan mutane ba gaira ba dalili yau suna sakkwato gobe suna katsina ka yi shiru ba ka ki kai magana ka ki ka fito ka sa doka to ko ka fito ka sa dokar ta ɓaci ka ɗauko takarda da biro kai sanin akan cewa duk mai garkuwa da mutane yau idan aka kama shi hukuncin kisa ne akan shi. ko ka fito kai bayani ko kuma da ni da mutane na mu sa ka a gaba wallahi ba za ka ji daɗi ba jarar Muhammadu Buhari ba za ka ji daɗi ba ka fito kai bayani ba su garkuwa da mutane ka kyale su fulani ƴan uwanka ka sai musu bindigogi suna ta kashe jama'a suna tarafi din mu da mu to ba za mu yadda ba mu ƴan arewa mu muka zabe ka abinda za ka saka mana da shikenan ka bani kunya lokacin zaben ka bai ban yi ba eh ko godiya baka taba min ba ana ta zagi na eh to yanzu ka fito kai sa takardar cewa hukunci ne doka ce a Najeriya duk wanda aka kama yayi garkuwa da wani hukuncin kisa ne akan shi jara Muhammadu Buhari ko ka fito kai bayani ko kuma wallahi mu saka a gaba ba za mu yadda ba Muhammadu Buhari kuma yan Najeriya ma yan arewacin Najeriya shawara nake so in bada anan shine ya kamata mu tsaya mu zauna mu yi tunani me yake kawo mana kashe-kashe a arewacin Najeriya ake ta kashe yan uwanmu da iyayenmu da kannanmu da yayanmu to shawara ta anan shine idan kaga masu yan ta'adda masu kashe mutane sun haro garin ku tattare ina ka ina ka kai da ka amma baka da ƴaƴa dauki je kakka ka ƙara gaba ka je garin da ka san zaka samu kwanciyar hankali idan ka je wani garin ma ka ganin ma an tashi hankalin garin ƙara kai idan ka ji ma ba dama arewa ma sai ka batta yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi jira daga Makka zuwa Madina saboda takura mai da aka yi wannan abu yayi yawa ana ta kashe bayan Allah me muka yi ne mu yan arewa eh kuma mu mu muka kashe junan mu muna kiran cewa mu musulmai ne hmm? gwamnati ya kamata a ɗauki mataki ba ruwa ba wuta ba a baka abinci ka ci ba ba a baka wuta ka more rayuwarka ba ko ruwan sha ba mu da shi a arewacin Najeriya sai yaushe ne zamu samu abubuwan nan jama'a to ni shawara nake bada ni yaro na Salisu Cizo muna buƙatar taimako da canji da addu'o'i da komai ma abin yayi yawa shege da wuka haba wannan ba mutunci bane ba zuwa maka da kare domin ga baraka watan wannan bawan Allah da kuke ganin shi wannan wani babban darakta ne dan uwan mu kuma producer dan film din Hausa a yau da safe yau an wayi gari an yi garkuwa da shi wannan wata irin rayuwa muke ciki wata irin rayuwa muke ciki mu dan arewa wallahi wallahi mu mu mu mutane mu azzalumai ne bakin mutum azzalumi ne mu ku azzalumai ne kun cuce mu kun zalunce mu tun kafin a haife mu ya kamata a ce kun mana tsari mai kyau kun zalunce mu kawai kun bamu kawai yadda ka san dabbobi kawai ai kamar dabbobi muke domin abin da ya sani fada ka a dabbobi a yanzu ka tafi daji za ka zaki ya kama barewa ya ci ba mai ce mai dan me za ka ga sa ya je shan ruwa kada ta kama shi ta cinye shi ba wanda ya zo mata fada ce da me to mun zama haka ba ruwa ba a ba mu wuta ba ba a ba mu ilimi ba abin yayi yawa wallahi shugabannin mu ko ku ji tsoron Allah ku tana cewa za ku mutu goma ku koma da Allah haka kawai yanzu ba da maka ko ina sai a ce miliyan goma miliyan ashirin waye wake da miliyan ashirin kana neman abin da zaka ci ma baka da shi ba wuta ga sauro ga malaria ga ga ga ga abu yayi yawa abinci yayi tsada to wallahi wallahi wallahi ku canja shugabannin mu azzalmai ne ku ku azzalmai ne wannan ba Allah ina ya ga miliyan 50 eh wannan zalunci ne ya kamata a gyara idan za a gyara tun da da an yi gyara duk wannan abubuwan ba zai dinga zuwa yana faruwa ba da kun yi tsari da kun yi tsari mai kyau duk abin da ba zai zo yana faruwa ba ya ku talakawan Najeriya ku yi hakuri mu kuɗi za mu dawo hannunku ba da jimawa ba insha Allahu abin da dan uwa ya faɗa gaskiya ne daman can laifin baba Buhari ne ya kwashe mu ya raba wa uwansa yanzu haka Yusuf ɗansa shine na uku wanda ya fi kowa kuɗi a Najeriya kuma baba Buhari ya sa kansa a ministan fetur ya kuma sai sa kansa a ministan tsaro kuma ni sunana dubu ɗaya. Kada ku manta, ku danna subscribe domin kasancewa tare da mu, zarci shafinmu na www.idongaretv.com don samun sabbin labarai da ɗuminsu. Kasance a tare da mu a facebook.com/idongaretv. instagram.com/idangari tv da kuma twitter.com/idangari tv. Mun gode.